Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaban Buhari ya canza ranar demokuraɗiyya zuwa sha biyu ga Yuni don karama Abiola da ya lashe zaɓe a alif da ɗari tara da casa'in da zamanin mulkin janar Babangida. Haɗin gwiwar majalisun dokokin Najeriya ya nuna takaicin yadda ya ce jami'an gwamnati na musguna wa 'yan majalisar. Da aka yi gyara ko su ɗau mataki da aka gano na tsige shugaban ne. Inuwa Garba mai taimakawa mataimakin shugaban majalisar dattawa ne kan siyasa. An ce ga matsala muna so ka ɗauki mataki a kai ba cewa kai bari mu ɗauki mataki kafin ka gyara ba. Yayin da aka ba da belin tsohon gwamnan Kaduna da malan Yaro maguna EFCC na cewa suna adalci a aikin su. Mu dai kamar gaskiya kana cewa cewa mun ji ba za mu barka ba. Wata uku bayan rasuwar sanata Ali Wakili har yanzu majalisa ba ta sanar da hukumar zaɓe ba. Aliyu Bello shine kakakin hukumar. Daga ran da aka karbi wannan takarda a hukumar zaɓe ne ake sanin cewa akwai wannan gurbi kuma hukumar zaɓe za ta sa ranar da za a yi wannan zaɓe. Yayin da ake taron kwana ga marigayi sakataren kungiyar Kiristoci ta Najeriya rabaran Musa a sake don biso. cin Katsina kuwa masoyin BOA Bashir Hassan Mashi Allah ya masa rasuwa sakamakon hatsarin mota. Nasira da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jabayyo su ne Sheikh Usman Abubakar Babanti ne daga Kaduna da kuma rabaran Jamilu Abu Ibrahim daga Bauchi ga Sheikh Babanti ne. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Suna Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Babanti ne babban limamin masallacin juma'a na matatan mai na kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata na farko dai tukuna an karya tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo na biyu sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wadda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma eh, darajar man fetur wannan ya sa dole ko mun ki ko mun so mu sami kanmu akan wannan to zaman mu mun fada cikin wannan yanzu sai abubuwa guda biyu mu ga menene fuskanta mun sani dai alal hakika matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah musamman rashin gaskiyar mutane da fataka da kuɗin mutane da sace kuɗin mutane da makamancin irin wannan to yanzu menene abin yi gare mu na farko tukuna su 'yan najeriya magana ta gaskiya idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi to dole ne su yi abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai wato su sadaukar da kai su ɗauki haƙuri su ɗauki jimiri kuma su yi iyakar ƙoƙarinsu su yi ta addu'a su bi ubangiji kuma su yi ta addu'a su yi ta neman Allah ta baraka wa ta'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu sannan kuma su yi ta ƙoƙarin aiki su ga cewa ta wace hanya za su bi su ga sun rage makawunansu da raɗaɗin wannan musiba da ta same mu sannan in aka komo ga ainihin gwamnati abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi alal haƙiƙa gwamnatin nan dole a tausaya mata domin ta karɓi mulki ta iske ƙasa ta faɗa cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa wadda shi ne ma abin da ta yi akan cewa za ta fara aiki a kansa ta karɓi mulki a lokacin nan ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira babu dalili kuma babu ji babu gani wadda yana daga cikin abin da ta ce za ta fuskanta to abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shi ne gwamnatin general buhari ya zamto ta fuskanci wayancan kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki har Allah ta baraka wata ala ya fidda mu sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wadda suke masu samu kamar manya-manyan attajirai ba zan ambaci wane kowa ne kowa ne ba wajibi a tsari na shari'ar musulunci idan mutane sun zam sun fada a cikin tsanani da cikin kunci to wajibi ne akan mawadata su ɗauki gabaran ciyar da dukiyansu da yin amfani da dukiyansu domin sauƙaƙa ma al'umma. Ubangiji ta baraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai tsarki wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Suna ciyar da dukiyansu akan suna so, suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka ɗaure a gidan yari da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci. Shi ma rabaran Jamilu cewa yi. Assalamu alaikum 'yan uwana 'yan arewacin Najeriya mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi ina mai kira ga dukkan 'yan arewacin Najeriya mai zaman lafiya da juna domin ci gaba kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da akan cewa mai zaman lafiya da kowa da kowa wanda ma har Allah da kansa ya faɗa cikin Bible da cewa in baka nemi zaman lafiya da mutum mai saduwa da Allah ma zai masa wahala dalilin na ɗaya shine littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za a yi ga ubangiji in ba tare da ita ba muna roko da dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shine kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shine salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka misali kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda 'yan mu Fulani makiyaya da wasu kabilu suna kashe junansu a kan abin duniya muna kira musu domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunanin cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya. Alal misali a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana. Dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kudade da aka karba a wajen jama'a an yi aiki da aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Mutuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so. Allah ya kan yi abu a lokacin da ya ga dama babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba da gaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah. Dole ne ko kowane shugaba ya tsaya yi aiki da aminci da gaskiya. kwayar magana da nake so in bar muku shine idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ta iya yinsa ba dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali ni mai magana Fasto Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.